يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تكيك ونسيو من رانا ارتقوس دوة تقوس شكرة 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan shida shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malamin Muhammadu Sani Umar za mu tashi inshaAllahu ta'ala a shafi na 244 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa rusulu quraishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jakadun ƙuraishawa, zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah tabbata a gare shi لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الهديبية malam ya ce yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa daidai wajen rijiyar hudaybiya wa askaru fiha suka yi sansani a wannan wato guri arsalat quraishum ilaihim adadan min ar-rusul sai quraishawa suka aiko musu da wasu adadi na yan aike littafawudi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa da musayar ra'ayi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi minhum urwatu ibn mas'ud al-thaqafi daga cikin waɗanda ƙurayshawa suka aiko a matsayin jakadunsu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, akwai urwa dan mas'ud al-thaqafi ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. ya zo wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faja'ala yukallimu sai rika zantawa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa kana mimma qalahu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da yake wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haɗar da cewa da ai Muhammad kai Muhammad a ra'aita in istaqalta qaumak me kake gani ko me za ka ce idan ka tumbike al'ummar da ka fito daga gare su hal samita bi ahadin min al-arab shin ka taba jin wani mutum daya daga cikin larabawa ijtaha ahlahu qablaka wanda ya halaka al'ummarsa ko iyalansa kafin kai tambaya nake maka ka taba jin wani balarabe guda daya da ya halaka iyalansa kafin kai wa in takul ukura in ba umara ka zo ba kaura yaƙi ka zo a yi idan wato ɗaya ta kasance a kaura yaƙi fa inni wallahi la'ara wujuhan na rantse maka da Allah ni ina ganin wasu fuskoki cikin jama'arka wa ara bashan minan nasi ina ganin wasu gailaye waɗanda suke wato wawaye daga cikin mutane ai aqlatan min bashin nasi abin nufi ina ganin wasu wasu gaulaye cakuɗe cikin wato jama'arka khaliƙan an ya yafirru waɗanda suka yi daidai da suruga a guje idan aka fara fafatawa wa ya da'uka su tafi sabakka faƙala lahu abubakarin radiyallahu an sai sahabin annaba abubakar allah yadda da shi ya ce da shi faƙala Lahu أبو بكر ta'ala Anhu. sai abubakar Allah maɗaukaki yadda da shi ya ce masa amsus vedra allat tsotsi hantsar lata da kuke bautawa laraba suna faɗar wannan kalma da nufin zagi kamar ka ce uwa ka uba ka an gane ko to kusan ya haɗa masa gaba ɗaya tunda dai lata kuka ba da gaskiya da shi to je ka tsotsi nonon lata in zai tsotsi ya maka rana tunda sun san gumaka ne ba zai amfani ba a na hannu na firro anhu mu kake nufin za mu gudu mu bashi wa na da'ahu mu kyale shi ba kowa tare da mu daga cikin mu kai tare da shi qala man za jin an masa wannan zagi an kuma mai masa da martani nan take ta garfa bakinsa sai ce manza shi kuma wannan wane ne mai diran ɗinnan. din nan qalu abubakrin suka ce da shi ai abubakar ne qala amma wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa laula yadun kanat laka indi ba dan kai min wani abu na gani na faɗa ba tattare da ni lam ajizika biha kuma ban iya saka maka akan abin da kai min na alkhairin ba la ajabtuka da ka sha amsa da na amsa maka wannan abin da kai min amma ka yi min abin da ban biya ba yanzu kuma ce na bi da zagi don an yi haka kuma na faɗi ƙasa duk da yana arnanci وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya ci gaba da zantawa da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kullama kallama duk sanda ya zanta da manzo a kaza bi lihiyati sai kama gemun sai ja in yi magana sai kama gemun ya ja ma'ana ba fa yaro kake magana ba an gane ko wal mughiratu bin shu'ba radiyallahu anhu qa'imun inda rasi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma mugira dan shu'ba yana tsaye daidai kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ma'ahu sayf ina rike da takobi wa alaihi al yana sanye da wato garkuwa a kansa fa kullama ahwa urwatu bi yadihi ila lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk sanda urwa dan sakon quraishawa ya kai hannu ina so ya taɓa gemun manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake jan nasa daraba yadahu sai wato shu'uba mugira dan shu'uba idoke hannunsa bi na'al saifi da ƙarshen ƙarfen da ke jikin wato rigar takobinsa gidan takobin can ƙarshen gidan takobi an nema wani ƙarfe da yake zagayawa sai sa wannan gurin sai doke hannun wato urwa da shi kada ya taɓa musu gemun manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu kuma ce da shi akhir yadaka an lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ki baya da hannunka daga gemu manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi farafa urwatu ra'sahu sai urwa ya daga kansa fa qala yace man hadha shi kuma wannan waye mai duka da cewa in nesa da hannuna qalu al-mugira bin shu'ba suka ce ai wannan shi ake kira mugira dan shu'ba qala ai gudur yace kai ma yaudari awa lastu as'a fi ghadratika ashe ban kasance ina kaiwa in kawo akan yaudarar da kai ba to me ya kawo ya gaya masa wannan magana shine mala yace wa kana al-mughiratu sahiba qauman fil jahiliya a kafin zuwan addinin musulunci mugira ya taba abokantakar wasu jama'a faqatalahum sai ya kashe su wa akhadha amwalahum idai bai kudaden su ma ja ثم جاء lama sannan daga baya zo gurin manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya musulunta فقال Nabiyu Sallallahu alaihi عليه وسلم sai nabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce. al-islamu fa aqbil amma musuluntar da ka zo ka yi maza ni feta da kyau kakka ja da baya karɓi musulunci daidai ne ci gaba da yi wa ammal mal amma kuɗin da ka wato ainihin bi ta kansu na jama'ar da ka kashe falasta minhu fi ba baka cancanci komai daga cikinsa ba musulunci bai halatta wa mutum kuɗin wani to ko musuluncin bai goyi bayansa akan wannan abin ba to amma shi wato ainihin urwa sai ya samu abin gayawa mugira ta bin shuba magana da shi cewar ai kai mai yaudari ni kai ne har ma za ka doke hannuna ka ce da ni yi baya da hannuna bayan ga abin da kai ma kake kai ثم إن عروة جعل يرمق يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه سنة شيء عروة يرقى واتو riƙa قرأ إلو zuwa ga sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rika kurawa sahabban annabi idanuwansa biyu kyar ina kalle su wa yanzuru ma yaf'alunahu yana kallon duk abin da suke aikatawa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tattare da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faraja ila ashabi sai koma gurin jama'arsa abokan harkarsa su quraishawa da suka turo shi faƙala sai ya ce. ai qaum ko jama'a ta quraishawa da sauran waɗanda suke tare suke tare da su wallahi laqad wafattu ala almuluki na rantse muku da Allah na kai na kawo gurin sarakuna daban-daban wafattu ala qaisar na je ga sarkin rom da ros shine qaisar wannan shine lakabinsa da ake masa yadda isa rauta ta gani ta faɗa to na je na gan shi a yana sarkinsa wa kisra na ga kisra ma sarkin farisa wa najashi na je na ga najashi sarkin habasha waɗanda suke dama shine laƙaban da ake waɗanda suke wannan sarautun ba wai guda ɗaya bane duk wanda ya samu wannan sarautar haka ake gaya mu. kamar da ake cewa da wanda ya sarauta a misra fir'aun suna da yawa sai ce fara'ina fir'aunoni wallahi in ra'aitu malikan qattu ice na rantse da Allah ban taba ganin wani sarki ba sam sam yu'azzimuhu ashabuhu wanda wato ma'abotansa abokansa da ke tare da shi suke matuƙar girmama shi ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada kamar irin yadda na ga sahabban annabi muhammad tsira da aminci Allah tabbata gare shi suna girmama annabi muhammad tun da nake ganin sarakuna ban taba ganin waɗanda aka girmama su irin yadda ake girmama manzo ba shi abin da ake ne yake mamaki ga wani ya doke ma hannu ga shi ya magana daga rafa baki wani ya ba shi amsa kowa ya ga abin da yake daban wallahi in tanakhama nukhamatin na rantse muku da Allah wannan bawan Allah in ya kaki ya tofar illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum face sai ka kakin ya je kasa ya fada hannun wani sun tare fadalaka biha wajha kuma da ya tara wanda ya tara sai ga yana wato mulka shi a jikin fuskarsa wajil da yana shashafewa a jikin fatarsa shi ne ban ga sarkin da aka taɓe wannan ba wa idza amarahum iftadaru idan ya umarce su da wata magana sai gaggawa ɗaya rige-rige waye zai aiwatar da abin da ya ce a yi wa iza in kuma ya alwala kadu ya tattiluna kai kace za su kashe junansu ala wabo idan tarar ragowar ruwan da ya zuba daga jikin hannunsa wa iza takallama idan kuma wato ainihin yi magana khafadu aswatahum kowannen su sai kasa da muryar ba mai daga murya sama da tasa wa ma yahidduna an-nazara ilaihi ta'ziman la kai ko kura masa ido su kyar suna kallon sa ba sai masa haka saboda girmamawa gare shi wa innahu qad arada alaykum khutta to ya zo muku da wani tsari khuttata rushdin wa innahu qad arada alaykum khuttata rushdin ya zo muku da wani tsari na shari'a faqbaluha ku karbi tsarin da ya zo da shi لقد أسهله ما رأى من اعتزاز الصحابة رضي الله تعالى عنهم حقيقة abin da ya gani na girmama wasu sahabbai game da manzo sallallahu alaihi min i'tizazi sahabati radiyallahu ta'ala anhum bil islam abinda wato ainihin ya gani na girma da ɗaukakar sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulunci mana ɗaukakar da musulmai suka samu a ta dalilin karɓar musulunci wannan abu da ya gani kad azhalahu kad azhalahu ya tafi da tunaninsa ya ɗauke ma hankali laqad azhalahu haƙiƙa ya ɗauke masa hankali ya tafi da tunaninsa menene mara'a abin da ya gani min i'tizazi sahabati radiyallahu ta'ala anhum bil islam na daukakar da sahabbai Allah madaukaki ya da su suka samu a ta dalilin musulunci wa shiddata mahabbatihim da tsananin su wa ihtiramihim da girmamawarsu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hirsihim ala tabarruki bihi da kwaɗayin da suke da shi na ganin sun sami albarka daga manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam wa huwa amrun khassun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duna ghairi sai da duka wannan abin da suke yi ya keɓanta ne ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kadai banda sa. walidha dan haka lam yathbut an ahadin minhu bai tabbata ba daga wani ɗaya daga cikin sahabbai annahu fa'ala zalika cewar ya aikata irin abin da yake aikatawa ma'a ghairihi alaihi salatu wassalam tare da wani manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi banda manzo ba wanda suke wa irin wannan abu ba mai kaki su tare sai manzo ba mai alwala su je su cincirin da tararruwan alwala su sai shi shi suke wa wannan a matsayinsa na manzo Sau da haka wannan neman albarkar da suke ga shi suke irin wannan amma don wani ya zama shugaba bayansa ba sai masa irin wannan da shi ba manzo ne. mala ya ci gaba da cewa mahama kanat manzilatu duk matsayin ko wanda ba manzan ba ba za ga sun masa irin abin da suke manzo ba aw balaga fadluhu wa ilmuhu ko kuma duk inda wato anin iliminsa ko martabarsa ta kai ba za ga sun masa irin abin da suke wa manzo ba ثم أرسلت قريش da urwa rasulan akhar. sannan sai ƙuraishawa suka aiko da wani ɗan aiken wani jakadan bayan urwa da ya gabata wahwal hulaisu bin alƙama shine hulaisu ɗan alƙama alkinani wanda ake danganta shi zuwa ga kakannin kakan cikin wato kakanninsa ake cewa da shi alkinani sayyidul ahabish shugaban waɗanda suka yi wato haɗin gwiwa ɗin nan da suka haɗa da ƙuraishawa khuza'a da muka faɗa a baya to shugabansu falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya nufato annabi tsira da amincin Allah su wa a gare shi qala hadha fulanu sai manzo ce ai ko wancan wane ne ko wannan mai zuwan wane ne wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna kuma yana daga cikin jama'ar da suke girmama suke darajanta raƙuman da aka tanada don ziyartar ɗakin Allah ayil ibla malaci abin da nufi da budin din nan raƙuma fa ba'athu halahu ku tashi raƙuman da muka wato ainihin zo da su don sokewa a hadayar mu zuwa gare shi ya gani fa tsoha sai ku sahabbai suka tattashi raƙuma wastaqbalahu alqawmu bilabunin mutane wato suka fuskance shi da raƙuman da suke wato an ce labun wanda suke da nonon shayarwa raƙuma wanda suke masu shayarwa falamma ra'a zalika da ganin haka ala sai ce subhanallah Sarki ya tabbata ga Allah ma yanbaghi li ha'ula'i an yasuddu an an yusaddan yusaddu anil bait ai ko bai dace a kare irin waɗannan mutanen daga zuwa ɗakin Allah wanda suka yi wannan shiri Farada, ila ashabi sai koma gurin mutanensa ƙurashawa da makamantansu faƙala sai ce ra'aitul idona ya gane min raƙuman da suka zo da su don hadaya qad qullidat wanda an riga an rataya musu rataye da ake alama cewar waɗannan dabbobin an tande su don ziyartar ɗakin Allah ne wa ushirat an yi musu alamomi a jikinsu na cewar wanda za a yi ibada ne da su fama ara an yusaddu an ilbait ni ba na ga dace a hana su zuwa ɗakin Allah faƙalu sai suka ce da shi ijilis nemi guri zauna inna ma ta a arabi kai fa ba ƙauye ne la ilma laka muna ga baka da ilimi kawai da an nuna ma raƙuma sai ka rudu kuma guri ka zauna an gane ku? haka za a azzallahu dinahu wa rasula haka Allah ya ɗaukaka addinin sai kuma ɗaukaka manzansa tsira da sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa azalla shirka wa ahla haka Allah ya kaskantar iwulakantar da shirka da masu yinta fabil amsi akhrajuhum min diyarihim su fa ne nan nan jiya jiya ba jiya ta jiya ba ma'ana ta 'yan shekaru da suka wuce su fa ne suka akhrajuhum suka fitar da su annabi min diyarihim daga cikin gidajensu wa amwalihim suka kore su daga dukiyoyinsu sun magazauhum sannan suka bi su har madina suka yaƙe su wa ƙataluhum suka wato anin musayar wuta da su fiye da yarihim a can gidajen da suka koma na wato ainihin madina wal yau mai atuna lil ba. yau ga shi sune suka zo wai za a tattauna da su musulunci ya yi gaba ke har za a tattauna da wato ainihin waɗanda ake ganin korarru ne ba su isa ba ai isa ta fara zuwa wal ha yau wai ga shi sune za a yi sulhu da su in ka dana a yi sulhu ka isa a yi sulhu da kai in baka isa ba za a yi duk abin da za ka yi Allah ma haka yace wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na gaba da suke tsoron Allah Allah ka samu cikin su as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don kuma abin da ya gabata mal yace ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama usman bin affan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya aiki sahabinsa Usman dan Affan ila Makka ta zuwa garin Makka lil qiyam bi iddati mahamin Dan ya tsayu da aiwatar da wasu muhimman abubuwa masu yawa ko zukurha faɗo na ya je ikiraye su zuwa ga addinin musulunci na daga cikin abin da manzo ya tura shi ya yi muhimmi ehem umara suka zo kuma sanar da su cewar umara suka zo yi ba yaƙi ba sannan ya yi albishir ga musulmin da suke zaune cikin garin makka cewar buɗi na nan tafa insha Allah mhm. akwai wani to wannan shine ba yaƙi suka zo ba wani abu ne umara suka zo wani abu ne albashir kira zuwa ga addinin musulunci abubuwa hudu hmm. yake cewa waradat ahadithun fi sahihain li bayani fadl al-musharikin fi ghazwat al-hudaybiyah hadisai sun zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim dan bayanin martaba da darajar waɗanda suka yi tarayya a yakin hudaybiyah udkur wahidan minha faɗo hadisi ɗaya daga ciki eh akwai hadisin da mazo yake cewa da waɗanda suka je wannan yaƙi na hudabiya ko sulhu hudabiya ku ne mafiya alkhairin waɗanda ke ban ƙasa wannan bayani ne na matsayinsu da darajar da Allah ya musu sannan malai yake cewa qala ahad rusul quraish ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da audatihi ila ahli makkah daya daga cikin jakadun ƙuraishawa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi bayan ya koma zuwa ga jama'arsa da ke garin Makka ya ce wallahi wafattu alal mulut na rantse muku da Allah na je gurin sarakuna da yawa wafattu ala qaisar wa kisra wa najashi na je wajen sarkin qais na je wajen sarki qaisar na je wajen sarki kisra na je wajen sarki najashi wallahi ma in ra'aitu malikan qattu yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada ban ga wani sarki ba sam sam da jama'a suke girmama shi irin salon yadda sahabban annabi suke girmama annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi man hadha ar-rasul al-qa'il li hadhihi al-maqula wani dan aiken ne ya faɗi wannan magana shine urwatu dan mas'ud Eh. shi ne faɗa kuwa ko hulet? urwa shi hulet mai ce kira kuma ya gani ko yawwa الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش صلح da ya gudana tsakanin manzon Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma ƙuraishawa mala ya ce ba da an arsalat ƙuraishun adadan min rusuliha bayan ƙuraishawa sun aika wani adadi na jakadunsu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lil mufawadati domin tattaunawa da misayin ra'ayi walam tantahi ila shay'in arsalat ba'd ba'd zalika walam tantahi ba akai ga ƙarshen matsaya ba ila shay'in zuwa ga wani abu za ce an cin masa arsalat ba'd zalika rajulan min wujahaiha sai ta aiko da wani mutum daga cikin waɗanda ake kanin da daraja an ce waje kamar da Allah ya ce huwa inda Allah wajiha wanda yake da kima da daraja to wajaha cikin wato masu kimarta sai ta aiko shi wa huwa suhail bin amr shine suhail dan amr wa tamma sulhu anan sulhu icika aka kai ga cin masa sai da aka aiko da wannan suhail sannan sulhu ikai da tabbata أخرج الإمام البخاري إمام البخاري يروي حديث رحمه الله تعالى ألا مدوك كي جكنسا أنه لما جاء سهيل بن عمرو yake cewa lokacin da suhail dan amr ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace laqad sahula lakum min amrikum al'amarinku ya zo da tunda an aiko muku da suhail kalmar suhail an kankanta mai sauki na ka ce dan karamin sauki ko idan sauki ya kai sauki sai a ce da shi suhail to tunda aka aiko muku mai sauki to al'amarin ku ya zo muku da sauki da duk ba aiko sauki ba sai yanzu to muna wato ainihin fata na gari daga wannan sunan da aka aiko mana mai sauki to muna ga abubuwa za su sauƙaƙa yanzu ja'a suhail bin amr ga su hali dan amri ya zo don haka nace al'amarin ku ya sauƙaƙa faƙala ha tiktub bainana wa bainakum kitaban ta ce ku zo da mai rubutu a rubuta abin da za mu tsayu a kansa tsakaninmu da ku in ji shi wato ani, suhail hada annabi sallallahu alaihi wa sallam al-katiba sai annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kirayi mai rubutu cikin sahabbai fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kan da ya game kowa da komai kuma mai keɓantaccen jin kai ga bayansa muminai ƙala suhail sai suhail ya fara cewa amma rahman amma batun rahman da ka ratso da shi cikin wannan abu da aka fara da shi fa wallahi ma adri ma hu na rantsa maka da Allah ne ban san waye shi ba wani rahman da za a samu a cikin sulhu walakin nuktub in dai kana so a sulhu nan kai dai ka rubuta bismika allahumma da sunanka ya Allah wannan na sani ne. ba wani arrahman rahman da za a sa a ciki wani rahman rahim duk daga rahmanin ne a cire su kawai a bar bismika Allahumma da sunanka ya Allah anan za a ka tsara da ar-rahman tun gurin sulhu ba tun rubutun farko kenan bayan ya faɗa haka kama kunta taktubu kamar yadda kai ma kana rubuta haka kai kanka annabi Muhammad ai kana cewa bismika Allahumma ka turo mana da sako to yanzu ma shi za rubuta ba wani ar-rahman فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم musulmi da ke gudun suka ce mun rantse da Allah ba za mu rubuta ba sai bismillahir rahmanir rahim fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace da mai rubutu da umarni na uktub bismika allahumma rubuta da sunanka ya Allah ainihin mun yadda Allah Allah in su ba su yarda ar-rahman rahman bane ar-rahim ar-rahim bane mu yadda mun haɗu da su akan haɗuwa akan cewar Allah Allah ne rubuta haka kaga yadda ake janyewa daga wani abu don cimma wani abu ko kakka san dare ka ce kai ai sai duk abin zai faru ya faru sai a baratun daga nan yace a haɗa a nan din rubuta haka ثم قال sannan ce hadha ma qada alaihi Muhammadu rasulullah wannan shine abin da annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi manzon Allah yayi sulhu a kansa fa qala suhal sai suhal yace wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah na rantse maka da Allah da mun san cewar kai manzon Allah ne ma sadadnaka anil bait da bamu hana ka shiga wannan ɗakin ba da bamu tsare ka ba magana ka ce manzon Allah a cikin alƙawarin nan ba bai taso ba wala naka kuma da ba mu yaƙe ka ba ma ai walakin nuktub ni ina ga kawai abin da zaka rubuta hadha ma qada alaihi muhammad bin abdullah wannan shine abin da muhammad dan abdullah yayi sulhu a kansa tare da quraish فقال النبي sallallahu alaihi عليه وسلم سي tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce wallahi inni la rasulullah na rantse da Allah ni manzan Allah ne wa in kazzabtumuni ko da kun karyata ni Oktob muhammad ibn abdullah kai mai rubutu rubuta muhammad dan abdullah ai ni din shi ne, dan abdullahi ne qala az-zuhri rahimahullah imam az Allah ya ji kansa da rahama cikin tabi'ai yace wa zalika liqawlihi manzo ya karbu wannan iyadda a sa muhammad ibn abdullah ba muhammadur rasulullah ba liƙaunihi saboda faɗar da i la ya tsaluni khutsatan babu wani tsari da za su tambaye ni ko su roƙe ni da aiwatar da shi yu'azzimuna fiha hurumatillah wanda atalilin su za su girmama gurare masu daraja da martaba na Allah za su tsare alfarma addinin Allah illa a ataituhum iyaha face sai na basu ko na amince da su akan wannan tsarin tun da ya yi wannan alkawarin yanzu a zo a ce sai da sa muhammad dan abdullahi ce bai yadda ba sai da sa muhammadu rasulullah to bai ba su damar yin tsarin baki to wannan alkawarin da shi sa ya sauka iya yadda da haka amma ya tabbatar musu cewa shi manzon Allah ne kuma rantsa kai duk da sun karyata shi fa qala lahu an sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi ala an tukhallu bainana wa bainal bait mun yi sulhu da ku akan za ku rabu da mu mu isa zuwa ga ɗakin Allah fa na tsufa bihi mu zagaya shi mai ɗawafi fa ƙala suhailin sai suhail ya ce wallahi la ta al-arab na rantse maka da Allah ba za mu abin da larabawa za su tarka hirarsa ba anna ukhidna bughatan su rika cewa an daga an cin mana ta ƙarfi da yaji kun zo yanzu kun shiga ɗakin Allah cikin ɗan ƙanƙarin lokaci walakin na zalika min al'amil muqbil sai dai in ka yadda sai shekara mai zuwa ba dai bana ba ka a zuwa ce an zuwa ta tace mu har gida mun ji tsoro mun ba da kai bori ya hau yadda ba haushe yake cewa sai dai in sai shekara mai zuwa haka za a rubuta a sulhu ba dai bana ba fakata ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta haka faƙala suhail kuma suhail ya ce wa ala annahu la ka minna rajulun ka ƙara da wannan magana da zan faɗa yanzu A kan sulhu kuma kada wani daga cikin ma'arna ya zo gare ka wa in kana ala dinika ko da kwa ya karɓa addininka na musulunci illa radattahu na face sai ka dawo mana da shi kowace wuya zai ta cikin mu sai da shi ya ci wuyar ba magana ya zauna cikin ku cikin mu zai zauna tunda daga cikin mu ya tafi qala almuslimuna subhanallah al'ummar musulmi da ke gurin sahabbai suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mamaki kaifa yuraddu ila almushrikin ta ya za a mayar da musulmi gurin arna wa qad jaa musliman alhali ya baro inda suke ya zo ga 'yan uwansa musulmi na mai mika wuya ga Allah ta ya ma za a yi haka fa bainama hum kadhalika sahabbai suna irin wannan yanayi da wannan hali a wannan tsaka da ake ciki id da kala abu jandal kwatsam sai ga abu jandal ya shigo gurin ibn sahal bin amr dan wannan sahal din da ake yarjejeniyar da shi dan am sai ga ɗansa na cikinsa ya shigo gurin da ake wannan sulhu yarsufu fi quyudihi ina tafiya da kyar da kyar a cikin da baibayin da aka yi masa wa qad kharaja min asfali makka ya fito daga garin makka ta wato anin gangaranta inda yake ba tudu ba zai tafiya sai gaba ba a gan shi ba da dabaibayin haka ya rika tafiya da kyar wanda aka sa mari aka daure tafiya ai ba ta yi gurin sa cikin sauri a haka ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurin da ake sulhu hatta rama bi nafsi baina abhuril muslimina nan daga zuwa ko ya fadi a gaban al'ummar musulmi ya ci ba kauya da kyar ya karaso saboda ya karɓi musulunci a ɗaure yake a cikin inda yake faƙala suhailu nan take sai suhailu baban abu jandal da ya zo ga musulmi a cikin da baibayi ya faɗi gabansu a wannan guri sai nan da nan sai suhailu ya ce hada ya muhammad awwalu ma uqadika alaihi kai muhammad wannan shine farkon wanda zan yi sulhu da kai a kansa an taruddahu ilayya zaka dawo min da shi shine na farko da shi za mu tafi daga nan inda za a yi sulhu nan in an gama da shi zan tafi faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da amincin allah tabbata a gare shi ce inna lam naqdil kitaba ba'd to ai yanzu ma bamu gama rubuta sulhun ba ina magana wannan shiga ciki ai wannan tunda ya kawo kansa yanzu ai shi ya kubuta ku sai da magana masu biyowa tunda ba mu gama sulhun rubutun sulhun ba a gama ba yanzu ake yin sa إنا لم نقد الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء فوالله إذا لم أصالحك to ko in haka ne in ka ce ba shi a ciki to har abada ba zan yi sulhu da kai ba an fasa sulhun ba za a yi ba daga an daina قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce fa ina roƙon ka keɓe min shi daga ciki na ji har da shi amma keɓe min shi daga ciki fitan min da shi daga cikin wanda aka shi da izinin ka. ina roƙon wannan a ka. an fahimta qala ma ana bi mujizika qala laka ba zan keɓe maka shi in ka shi ba da shi zan tafi ina na akan bakana qala bala faf'al ita a kafai haka qala ma ana bi fa'il ita nace maka ba zan yi ba qala mikrazun wa huwa alladhi ursila littafawud qabla irsali suhayl sai wani da ake cewa da shi mikraz wanda shine quraishawa suka aiko don tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aiko suhayl wa kana mawjudan yana gurin bai bar gurin ba bal kad ajaznahu lak sai ta min kebe maka shi mun fitar maka daga shi tacci daga ciki qala abu jandal abu jandal yace ai ma'ashar muslimin kai jama'ar musulmi uraddu ila al-mushrikina wa qad ji'tu musliman yanzu a ce a maida ne gurin arna na zo gare ku ina musulmi ala tarawna ma qad laqitu ba ku ga abin da na haɗu da shi bane da baibaye ko ta ina ɗaure ko ta ina wa kana qad udhiba adaban shadida abu da ya kasance an azabtar da shi azaba matsananciya billahi a saboda ya bada gaskiya da Allah qala fa qala umar ibn al-khattab yace nan ne fa sai umar dan khattab ce. fa ataitu nabiyallah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu sai na je gurin annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi nace alasta nabiyallahi haqa wai kai ba annabin Allah bane iya gaskiya da gaske kai ba manzon Allah bane qala bala yace haka abin yake Umar ni annabin Allah ne qultu alasna ala alhaq na sake cewa da manzo ba akan gaskiya muke bane wa aduwuna ala albatil makiyanmu ba akan barna suke ba ne? ala bala annabi ya ce haka abin yake akan gaskiya muke abokan faɗanmu a akan ɓata suke da ɓarna. qultu falima da daniya falima nu'tid da daniya ko ko nu'ti ko nu'ta falima da daniya in haka ne me yasa za a ba mu kaskanci nu'ta ya kamata an gane A kan me za a ba mu kaskanci fi na addinin mu idan in haka ne qala inni rasulullah sai manzon Allah ya ce da Umar ni fa manzon Allah ne ka san da wa kake magana ni ma ba yin kaina nake ba abin aka sa nake ko da wahayi nake aiki walastu a'tihi ka sani ba zan saba wa Allah ba wa huwa nasiri kuma shine mai taimako na ba wai yawan ku ko dandazon ku ba shi nake kallo shi ne mai taimako na ba ku ba qultu awa laysa kunta tuhaddithuna anna sana'at albayta fa natubu bi ita to naji ba kai kace da mu za mu zo mai tsawafin dakin Allah ba kafin mu zo na ala bala an yi haka na ga muku za ku zo ku tsawafin dakin Allah fa akhbartuka anna natihi al amma da na gaya ma na ce wannan shekarar za mu dawa ku kala kultula na ce masa iba eh, ka ce mana wannan shekarar ba kala fa innaka atihi wa mutawwafun bihi wa mutawwifun bihi yace to kaji na da gaya ma za ka zo wannan ɗakin na Allah kuma za ka yi ɗawafinsa na kuma gaya maka yanzu ƙala fa taito a babakarin yace da na ga eh eh qala fa ataitu aba bakr fa qultu eh fa qultu tana biye ina jin hade mata yake cewa in ji umar sai na tafi gurin abubakar tun na ga ba mafita ba wani masakada a tsakanina da manzo sallallahu alaihi wasallam sai na tafi gurin abubakar ba kulta sai na ce ya ababakar kai abubakar alaisa hada nabiyullahi haqqa wai wannan bawan Allah ba annabin Allah bane iya gaskiya annabi Muhammad ba manzon Allah bane annabinsa ita gaske ala bala yace haka abin yake da gaske manzon Allah ne annabin Allah ne قلت ألسنا على الحق وعدونا وعدونا على الباطل ita ba akan gaskiya muke ba mu musulmi kuma mu akan barna da bata suke qala bala yace haka magana ka take mu ne akan gaskiya akan bata su kuma suke qultu falima nu'ta daniya ko nu'ti din kamar da ya rubuta ana amma da nu'ta ya kamata a ce mabnun lil majhul akan me za a ba mu kaskanci in kuma an ce nu'ta daniya me yasa za mu ba kanmu da kanmu kaskanci ke zai iya daukan haka falima nu'ti daniyata me zai samu ba wa kanmu da kanmu kaskanci tunda karɓar wani abin da suka faɗa mun kaskanta kanmu da kanmu an fahimta aka ba shi wannan ma'ana zai ɗauka falima ya tafi fi dinina idan don haka ne me zai samu bai wa kanmu da kanmu kaskanci a addinin mu qala ayyuha sai abubakar ya ce da umar kai bawan Allah ko kai wannan mutum Inna la rasulullah ne ga maka wannan bayanin ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walaisa ya fi rabba ka sani ba zai saba a ubangijinsa ba Wahuwa Nasiru. kuma Allah ubangijinsa fa shi ne fa dama mai taimakon sa mu fa yan araka ne fastamsik bi garzihi ina baka shawara rike da shan manzan Allah rike abin da ya saka akai ayil zam sunnatahu wa ta'ata abin da yake nufi da gaya masa haka rukunkume sunnarsa da biyayyarsa ba naka bane ka ja da shi wa wallahi innahu alal haqq ce bar man kara ma da abin da zai karfafe ka na rantse maka da Allah akan gaskiya yake qultu alaysa kana yuhaddithuna anna sana'atil baita wa naquhu bihi tantance da abubakar to naji ba shi yace zamu zo mu dawafin dakin Allah ba kuma qala bala ita an yi haka ya gaya mana zamu zo mu dawafin Allah qala afa akhbaraka an laka ta'tihi al-ard to da ya gaya ma zaka dawafin Allah ya ce maka a wannan shekarar qultu la ita eh bai ce mu a wannan shekarar ba qala fa innaka atihi wa mutawwafun bi wa mutawwifun bihi kina tabbatar maka tunda yace zaka zo kai zaka zo kuma zaka yi dawafin daki sa ake ce masa siddiq duk abu da ya fito daga manzan. Allah shikenan an gama ba ja kalmomin iri daya eh komai da komai shi yasa haka Allah yake iko sa zalika fadlullahi ka duba matsayin Umar amma an zo gabar da kuma abokan na gaba ya gaba ba yadda ya iya shi yanzu ake so a yi kulin a sassautar ko ya kubula to haka abubuwan su, akwai matsayar da ake zuwa wanda kuka saba gwagwagwa an zo sai dai ka zama ɗan kallo da ba shi kuma da kunkun a ciki haka Allah yake iko matsayi ne Allah yake ba da shi ga wanda ya Allah ji kansu da rahama qala umar umar yace thumma qala umaru sannan sai umar yace ma ziltu asumu tun daga nan ban gushe ba ina ta azumi wa atasaddaqu ina ta yin sadaka wa usalli ina ta yin sallah wa a'tiqu ina ta yanta bayi min alladhi sana'atu saboda abin da nayi wa manzon Allah makhafata kalami don tsoron maganar da nai allazi takallamtu bihi yawma idhin wacce nai a wannan rana hatta rajautu an yakuna khaira na rikajin fatan cewar wannan abin da nai na yanta bayi da sadaka da sallah da azumi da yiwar ya zama min alkhairi ya tafan min da laifin maganar da nai ba a ce fa kai laifi ba kai umar abin duk da ka faɗa haka ne amma ta salon gaba da gaban da i yana ga cewar kada wannan ya zama masa matsala a mu'amalarsa da mahaliccinsa da kuma manzansa ya yi ta yin abin kirki don ya share masa wannan abin da ce hasar na cewa eh yanzu kan ina ga abin da na ya ce zama madadi na abin da na gaya manzan Allah gaba da gaba nake cewa kaza kaza kaza kaza ina ba na amsa ina kuma faɗa wata to wannan shine abin da ya wakana akwai tsaho abin da ya rage nan za mu tsaya daidai wannan gabar sai kuma mu dora insha Allah hmm. ba na shi haka wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'd wani yake cewa assalamu alaikum na farko sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar shekara duk shekara kuma idan ta kewayo da kuma rera zikiri idan an ɗauko gawa wai daga ina waɗannan suka samu asali Allah ya ƙara basira amu sadakar bakwai kamar yadda ta uku kai da ta bakwai da ta arba'in da ta shekara kamar yadda malam muhammad Nasiru bin al-albani Allah ya ji kansa da rahama ya ambata a cikin littafinsa a hakamul jana'iz shi waɗannan abubuwa dukkaninsu ba su da tushe daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani da bai zo da sadaka duk kwana uku da mutuwar mamaci ko bakwai da mutuwarsa ko arba'in ko shekara da mutuwarsa haka hadisai na manzo ingantattu ko da ma waɗanda suke masu rauni ba su zo da haka ba abin da ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya halatta ka iya yin sadaka ka yi fatan Allah kai ladan sadakar da kai ga mamacinka wannan yana da asali a addinin musulunci ba tare da ka keɓe wata rana ko wani lokaci ba a duk sanda dama ta samu gare ka kai wannan ya halatta ina da asali amma cewar sai uku sai bakwai arba'in shekara babu dalilin haka shi sa malamai suke cewa ita bida wani lokaci akwai wacce take ɗungurungun ɗinta baki ɗaya ƙirƙirar ta aka akwai kuma wacce shigowa abin da yake mai asali a shari'a aka yi aka yi masa iyaka ko lokaci kaga ba sadaka ce babu ba an fahimta dan ta isa ga mace a asalin addinin musulunci ba wannan ne babu ba a iyakance ta da uku bakwai arba'in shekara shine bid'ar amma da za ka ɗauki wani abu ka bayar don Allah ka ciya Ubangiji fata na sakayyar wannan sadakar da na yi abawa ne za ta iya samun kamar yadda an kai masa addu'a za ta isa gare shi ka roƙa masa gafara ka masa wato ainihin Allah yalwata kabarinsa Allah haska kabarinsa wannan duk ana iya amsa maka amma iyakan cewar da yi masa lokaci ko kuma ba da wani salo a ce sai an yi dandazo ko makamancin haka to wannan bai da asali cewar idan an ɗauko gawa a tafi ana yin zikiri la ilaha illallah yadda yake an ɗauko gawar ko wani wannan imamun nawawi Allah ji ɗansu da rahama yake cewa wannan bai da asali ba a yi ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba kuma ba a yi ga wani daga cikin sahabbansa ba da ku addinin musulunci ne ce da ba a baro waɗannan ba a yi musu ba domin manzo shi ya zo da lailaha illallah ki ɗora al'umma a kai rayuwarsa ta ƙare ƙarƙaf akan haka kuma a ce ya tafi in har da yiwuwar a yi masa wannan sahabbai su ki kuma su ma su yi rayuwarsu su kare inda akwai shar'an yin wannan abin a ce ba su yi ba Ya ce to wanda zai tabbatar maka da cewar shigo ne a addinin musulunci an fahimta ko shi ma ka koma cikin ahkamul jana'iz da mala albani ya ambato wannan bayana a ciki saboda haka wannan bai da asali kai da mamacin kai kokari kai abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi game da mamaci yake in an kai gawarsa daga inda aka kai ana binne shi ka roƙa masa abu biyu ka roƙa masa Allah ya bashi ikon amsa tambayar da za a yi masa a daidai wannan lokaci kuma ka ce Allah ka yafe shi laifuffukan in ya karɓa maka ya yafe shi laifuffukansa to ana tambayar sa amsa za ta amsa shine gatan ka gare shi in bayan an binne an dawo annabi ce in za ka iya tsayawa kai addu'a gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe a gyara ka zauna kai masa kai da kake da lokaci da dama haka sauran jama'a a sallame su tafi mai neman abinci je neman abinci mai jiya mara lafiya je jiya mara lafiya an fahimta ka zaunar da su sai an yi rabin awa minti arba'in in mutum ya tashi a ce ya ƙi tsayawa a yi baban wani addu'a an gane ko a kai abin da shari'a ta ce sai a amsa maka kuma baka samu matsala da mutane ba to wannan shine abin da yake daidai wannan kuma yake cewa da Allah yana so a fassara masa wannan hadisin tare da yin bayani a game da shi yake hadisin Imam Hakim ya rawaice shi yana cewa shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'u mutum hudu Haƙƙun alallahi Allah yudkhilahumul janna Allah ya zartar wa kansa ya ɗora wa kansa ba zai shigar da su aljanna ba wala yudhiqahum na'imaha kuma ba zai ɗanɗana musu ni'imar aljanna ba na ɗaya su mudminu khamr wanda ya nitsa wato ainihin kai makura wajen shan giya duk idan gan shi a make yake. ko bai sha ba za ga cewa eh wannan mashayin ta alama za ta fito a wa akilu riba da kuma mai cin riba Allah ka tsare mu wannan fata mamaya yanzu kullum tambaya na gafata malam bashi zan karba amma da abin da suka tsora ba yawa wa akili malil yatim da mai cin dukiyar maraya bi gairi haƙƙin ba tare cancantar ya ci ta ba wal aqu li walidayhi da wanda ke wulaƙanta iyayensa to ce fassarar da hadisin yake cewa abinda malamai suke bayani akan hadisai masu kama da wannan duka abinda aka kirgo babu shirka ko akwai shirka ce shan giya ba shirka bane laifi ne daga cikin manyan laifuffuka ko cin babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka haka cin dukiyar maraya haka wulakanta iyaye duka dai ka ba'ira ne amma duk da girman su ba su kai ya shirka ba kamar da malamai suke cewa hadisai irin wannan ana goya musu ayar da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' Allah bai gafarta laifin yin tarayya da shi amma yana gafarta laifin da bai kai da tarayya da shi ba ga wanda ya so ya gafarta wa cikin bayinsa saboda haka idan ba waye ɗayan waɗannan abubuwan ko makaddara ma ya su duka ba wanda bai yi ba a ciki amma ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya kyautata ayyuka to ayyukansa na ƙwarai za su iya rinjayar miyagun ayyukansa an fahimta za ka iya laifi ka kuma yi abin kirki abin kirkin ka rinjayi abin da kai na laifi ta dalilin haka ta samu gafara ubangiji so da haka ba a magana cewar wanda ya samu kansa a wannan cewar kowa haka ce za ta faru da shi a a iya samun waɗanda Allah ya ji kansu domin hadisi ya tabbata cewar wanda duk iki da imani daidai da kwayar zarra a ransa ba zai dawwama a wuta ba an fahimta shi kuma hadisi yana cewa ba ma za a ɗanɗana musu wani daɗi na gidan aljanna ba an fahimta ko so da to in hadisi ya inganta mai ma'ana irin wannan to wannan ita ce mafuskantar da ake fuskantar da shi cewar a'a ana gaya maka cewar idan ubangiji bai yafe mai wannan ba bai aikata abin da ya rinjaye tsiyatakunsa ba to abin da zai faru da shi ko kuma fasara ta gaba cewar eh idan yana jin ɗayan waɗannan abubuwan da ya shi ya yi halal bai jin wani abu to wannan zai tabbatar masa da haka ta faru da shi ba shi ba shiga aljanna ba shi ba dandanarta saboda kuma yana cewa abin da Allah ya haramta din ni halal ne a na wanda ya halatta abin da Allah ya haramta kuma ya zama kishiyar ubangiji saboda haka Allah kuma zai azabtar da shi azabar da ba rana karewa an fahimci wannan bayani Allah ya samu dace na da adama a shari'ance idan an ce alkham ne malamai suke cewa kullum ma qamar al abinda ake kira da giya da abin da ya lallabe hankali sunansa giya shaƙa ake sha ake jiƙawa ake shiga cikinsa ake in dai zai tafiyar maka da tunaninka da hankalinka to sunansa giya eh sunansa giya na'am kaga za wani lokaci idan mutum ya sha irin su ne. ya kamar kuma da rika irin su ne a kan shi da wannan da abin da ya su ma suna da laifi duk mutumin da ya sha wani abu na maye kuma ya zama to yana shirme da shiriri ta kai kuma ka zo kana zolayarsa ina barna to duk abin da ya na barna kana da zabo a ciki da kai ka san shi bai da hankali a tare da shi kake biye masa ike rashin hankali su kai da kake da hankalin shari'a za ta yi hukunci a kanka eh da eh. eh, wannan daidai ne in mutum ya wasu shi to da Allah tunda mun yi karatu cewar manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce a sadaka uku ba bai ce a ta bakwai ba bai ce a ta arba'in ba bai ce a ta shekara ba ya bar abun a buɗe ga wanda yake da ikon yin sadaka ice sadakar ina fatan Allah ya kai mamacin sa wani in wannan za ku yi min marabara in ba wannan za ku banna wasu shi da Allah ina mutu kada wani ya min kada kuma ya bari a yi wannan kai kai daidai za kuma aiki da wasu na'am yadda ake sallar gawa idan aka zo aka aje gawar a gaban limamu idan mace ce zai tsaya daidai tsakiyar idan namiji ne zai tsaya daidai wajen kansa sai ya kabbara ta farko ce Allahu akbar mamunsa ma sai kabbara sai ya karanto fatiha tiriyan tiriyan alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dallin in ya so ya ƙara sura in ya so ya tsaya iyana sai sake yin kabbara ta biyu kenan ko sai salati ga annabi salatul ibrahimiyya in ya kai karshe sai ya kabbara an samu kabbara ta uku sai ya shiga yi wa mamacin addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad kaza kaza kaza idai masa addu'a cewar na yaba Allah na yabo ga manzo kai kuma haƙƙin ka dan uwana musulmi ga addu'a ne maka kamar yadda manzo ya koyar shi kuma ubangiji shine mai amsa addu'a an fahimta to dan ya kabbara ta hudu ina da dama da zai iya ƙara ta biyar imayi ta shida da hadisai sun zo a kai amma wanda ya fi shahara hudu ita manzo ya fi amma ya yi wanda ma ba hudun ba ya tsura a hudun an fahimta in kana inda suke da karatun da za ka iya ƙara ka ƙara aka yi falin lalhamdu in ka san ka ƙara wasu za su sallama su ɗauki ga wasu tafi sai ka tsaya iya hudunka i karatu ne abin ai in ba a zo ba wanda bai zo ba wahalar sha'ani ne da shi to ya muka yi da magi ma da aka karbe shi ana cewa jinin nan adam ne amma yanzu ga shi ana ƙoƙarin araba mu da shi ana cewa ai likita sai dai ta haƙuri ba yadda aka iya hawan jini ba yadda aka iya magin nan ya riga ya zama jiki ko ɗabi'a ɗan adam ce duk abin da ya jahilce shi yana faɗa da shi su to idan aka yi kabbara nan ta hudu to sai kuma ka ce Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'da ko wala taftina ba'da Allah kaka haramta mana samun ladan wannan bawon Allah da muka sauke haƙƙoƙinsa a kanmu kak kuma ka jarrabe shi da abin da ba za ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya bayan tafiyar shi dai ya tafi mu kuma da muka rage to ka tsoro mana abin da za mu kasa jurewa sai ka ce assalamu alaikum sai a ɗauki gawa a jiya ba a zaman wata addu'a kuma daban bayan gama wani kun yi a cikin sallah in ka gamsu da abin da manzo ce ai aka yi a cikin sallah ka wadatu da shi zama kai wata addu'a bayan idan da sallah kafin a tafi akai gawa tafka da warwara rashin gamsuwa da abin da ka gama ne an fahimta ku Ka ce ne eh. yanzu kamar yadda na kawo kayan da ta wani su har sai an je kabarin ma kamar ya riga mutunci da Allah ya alƙibla sore maliki gafara da kuma roƙon sai iko amsa tambaya na to sai an zauna an yi addu'a Allah ya an yi ma kuma sannan su kuma wanda ya shafi mamacin nan ma kuma za ka sun zauna kuma nan ma sun kake zama sun kake mata da shi ne nake gaya maka in za a fi tsarin sunna manzo yace, ce iya wannan ta kuce ce Allah ka gafarta wa wannan mamaci da muka kawo Allah ka ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa yanzu iya wannan kun sauke haƙƙin in kana cikin bukata ka saka tafi ka je ka yi abin da za ka wanda zai iya zama gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe a gyara namansa ya zauna ita addu'a shi kada ya ce sai wani ya zauna kan wani ya tafi ya ce da shi kuma munafiki an fahimta ko a'a shi aka ce da yake da lokaci da damar da zai zauna zauna wani kuma shi ma ba magana wani in in karba wani ni na san abin da zan ta na Allah ya gafarta masa kai ka faɗa wance ya faɗa ba sai na ce kaza za ku karanta ba ko kaza za ku ba an fahimta wannan shi ne abin da ya tabbata yawwa idan an dawo daga kai mamaci an binne shi an baro makabarta yayin da aka zo kuma an dama daga an ce an binne shi kuma an sallama jama'a wanda ya ga dama ya dawo gidan da aka yi rasuwa saboda bai haɗu da waɗanda suke dab da mamaci ba na yana so ibi su yi musu ta'aziyar rashin da suka yi wannan ruwansa in ya ga cewar zai bari daga baya ma dawo ruwansa in an zo an zauna kuma ce zanzu ne kuma za kuma yin wata addu'ar wannan duk ba za ka same shi ba babu babi za ka samu wannan addu'o'in da ake yi ba za ka samu arsala ba ko a iziya ko ishimaru ko alari bukhari muslim firmizi na tayi ibn maja da sauransu ba za ka babu wannan ba abin da ya zo haɗa mana da yawa shi wato al'amari irin na addini ba ka da ta cewa sai abin da Allah ya ce sai abin da manzo ya koya to amma mun samu kanmu a wani yanayi da aka ratso malaman da suke ɗaukar ɗawainiyar wannan da wayar da kan al'umma al'umma mu suka yi wance kali da su ba a damu da rayuwarsu ba to baya da suka iya sai ana dan irin waɗannan abubuwan ake kawo sadaka an fahimta ko harkar addu'ar suna harkar addu'ar mutuwa harkar addu'ar aure harkar waye bayan da aka iya sai ka ba da kuɗin lima a gurin ɗaurin aure sai ka ba da ɗan kaza a gurin abu akwai mutumin da aka kirawo shi ya zo ya sallaci kanwar mahaifiyata wacce take binta aka ja ka ce Allah yau wance rasuwa ka zo za ka yi mata sallah ya ce ai ba shi yake rada suna a gidan ba haka ya faɗa ba shi yake rada suna a gidan ba ya kuma za a kira shi zo ya sallar gawa ana raɗa suna shi ne za a ce ga goranka ga abin sadakarka to in an zo mutuwa sai a kira shi abin da yake nufi waɗannan abubuwan sun faru da mu sakamakon ko in kula da mutanen mu suke da shi wanda yake gaya maka Allah ya ce annabi ya ce shige akan wata harkar ka ba ruwanka da shi tarciyar shi wanda muke kwaikwayon muke cewa zamar sunnar sabbaka abin da yake shi saboda kyautar sahabbansa gare shi har cikin gida da gima aikin nema ai matan manzo suna cewa mu fa aje a ga sahabbai kyautar nan da ake yawan kawo manzo ranar kwanan Aisha abin ya ishe maka ya ba za ka kawo sauran kwanakin ba an ma muna so mu dauka mu gabatar da manzon mu ma mu samu albarka ba sa barwa har ai wannan rikicin saboda haka sai yake cewa da su to ai wannan tashin hankali da kuke nema ku yi a kai ya za ku yi da abin da Allah ya yi min na wahayi ina tare da Aisha rafa da mayafinta kuma bai taɓa min wahayi ina tare da wata ba rafa da mayafinta shi kuma me za a ce masa Allah ba amsa sai to saboda haka ba dora min je sahabbai na ce da su za ku kawo sadaka ko za ku kawo kyautar ku ku kawo ranar kwanan Aisha da ba kwanan Aisha ba ruwana da abin da suka Allah ma da yake wahayi ba ruwa da wahayin da ido a wace rana iya wace rana ce bai ba amma ni da nake zaune da ku ni na aka ce in zan wa wata wani abu to watan ma mata adalci a tsakanin ku na abin da ni zan yi amma abin da zai shigo min daga waje wannan ba na ba sai ku haƙuri da abin da Allah ya hukunta to kaga manzo ana masa wannan ko ba dan ya rasa ba dan sai aka ma mai masa da dutsen Uhudu ban tarbatar Sai zama zinare ya rika bantara yana tsartarwa yace a ka yi haka sahabban wannan ya ɗauko nono ya kawo wannan ya dauko dabino ya kawo wannan ya ka kaza a kawo haka suka yi ta yi to amma sai ga mu sun da tamu a ta nan kowa sai ya tsuke bakin aljihunsu amma a shigar gidan rediyo ana cewa da wasu masu hannun jirajirai kuma kowa hannun jinjirin ne da shi a danke yake hannunsa ko to haka muke sai ka taka laifin ka sai ka hango na wani amma duk wanda zai saka a hanya ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce ya hana kansa wasu abubuwa da kai kake zuwa kai dan ice ci rayuwarka ice ci tasa to ba abin a watsar bane to wannan ya jaza wa malamin magabata suka ta irin waɗannan abubuwa aka ta sako abubuwa bircin suna ga sai da haka za a ganin dan dalis ana cewa ga wannan ga wannan amma ba hakan ba ka ga cewa to ai za mu mutum ka zo ba wanda zai sallar ba wanda zai addu'ar to kuma za ka yi tiris to a ranar tun za ka sa ranarsa shi ma in aka yi zai ɗan yi jigo ko an tashi an tafi shi zai dan jira ko za a ce ga na kamala to shi ne abubuwan da suka faru kuma su ma sai a musu uzuri dan adam ne an fahimta amma yanzu da karatu ya zo to sai abu abin da karatu ya ce su ma su yi haƙuri kuma Allah zai sama musu mafita in sun tsayo akan ayi wanda yake sanada Allah ba zai basu haka Allah ya samu dace na eh eh kamar yau abin da ya faru da mutum da ta ba su saboda cikowar jama'a wasu a gaban gawa ya hakan shari'a ya ce to ya abin da ya faru yau wajen sallar mai martaba sarki Allah ya ji kansu da rahama yace shi wajen sallar tasa saboda dandazo da cikowar jama'a wasu ma a gabansa suka kasance gaban limamin ba guri a bayan da za su tsaya baya ya cike sai a gaba suka tsaya sallarsa ta yi ko ba su saba shari'a ba haka ita kanta ta farla an ce limamin ka ya zama a gabanka ana kyamatar ka wuce gabansa tu tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi da ake magana cewa wannan a sallah da ba a sallah ba da haka abin yake wanda kuma suka zauna a makwafansa suke yin abin da ike na shugabanta mutane a sallah shi ma ba za a wuce gabansa ba to sai malamai suka ce idan aka samu kai a yanayin larurar da ba gurin da za ka tsaya a bayansa sai dai a gabansa ka tsaya kai sallah ta yi an fahimta to wannan shine abin da ya faru saboda haka a wannan bawan Allah da Allah ya karɓi rayuwarsa babu ko shakka ya yi gudunmawa irin wacce iya yi a addini ya yi fice da cewar in an gayyace shi maganar saukar alkur'ani ko ba zai je ba zai tura wakilci kuma inda dai an gayyace shi ya amsa za shi in allah da kuka ce tara kafin ta rufa za ku tar da shi a kur ina da wannan alkawar kuma an shaide shi a abin da ya shafi wato ainihin al'amura na a je masa da rikicin masallaci ko buɗe shi ko makaranta ya tsayi kuma har a yi kuma dan adam ba ka rasa shi da kuskure haka Allah yi bayan su dama samfuri uku ne mala'iku da'a tsantsa aljanu barna ta fi yawa mutane yau da daɗi gobe ba daɗi yau a taɓa bin Allah ji ba a saba masa to ba za ka iya fitar da wanda yake wannan bangaren ka ɗauke shi ka sa shi a can ba in ka yaka ba zai yi ba ka kowa ne ba wanda za ka ɗaga ba ka samu kuskure yanzu muka karanta abin da umar ya waɗanda aka yi masa albashir da aljanna suna raye amma ya yi abin da kuma ya zo yana ta azumi ina ta yanta bayi ina ta sallah ina ta sadaka ko don kada wannan ya zama masa matsala ko to tunda irinsu irinsu ba su kubuta daga irin wannan ba duk wanda ka ɗaga ma haka ne to duk sanda bawa irin wannan ta faru da shi to kyautata zato da fatan Allah sa ayyukan kirkinsa sirrin jayi miyagun ayyukan to in kai haka Allah ya datar falilal hamdu in ma bai hukunta haka ba kai dai a tsakaninka da mahalicci baka shiga hurumunsa ba an fahimta ko to kuma dama wanda yake a matsayin irin nasu na shugaba in Allah ya datar da su da abu ɗaya aka karɓa akan al'ummar su ladansa ba ɗaya bane da kai da ni farar hula kamar yadda laifinsa yake da hatsari haka kuma ladansu ma yake da gwatsi fiye da na wato ɗaiɗaiku sai zaka muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya datar da shi abubuwan da i zama karɓaɓɓu ne ko sanar da an ga wata da suka rika da tantanciya ba ƙarama abu bane bibiyar harka abin da ya shafi zakka da hubus su bugoyi baya a tsayar da wannan a aiwatar ba ƙarama abu bane rikicin gona da gona a kawo musu rikicin gadon suwa ne a zo a biya cikin har sai an je gare su kuma su shiga magana ta yiwu a samu mafita to duk wannan abin ka kalla ne muna fatan Allah ya yafe shi ita mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik